ba a dakatar da maganar zaɓen sai daga baya in sun gar musulunta aka karantar da su musulunci ya ratsa su da kansu za su yadda cewa ba zai zauna da takwas ba sai Allah ya muku mafita daga baya ba kai na cikin ciki da ka ga aka tafi zaɓe hudun ku musulunta saura a bar su an yi asara ko ba ai ba to yanzu Allah yana da wannan yana da da wane ne ya zo wane ne zai yi zai yi mubaya'a za ka so faɗa miki ga za ka yi baya in ma musulmi na cijewa manzo Allah yana duba yanayinsa kun ga wannan da cewa ba ka jihadi ba ka sadaka to ka shiga aljanna da ne sai ke na yarda sai yayi wani kuma in an ce ba haka ba ka ga zuwa zai sai fa wasu ma da yake da wani ku kun ji labarin nabiga az-zubiyani wanda yana ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat wanda saboda darajar sa aka miƙa su da Ka'aba saboda suna daga cikin da suka yi fice a cewa kokin larabawa na waɗannan shekaru gaba ɗaya amma na ji gawo shi ne ya kaye da ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ma Madina ya taso ma Makka bai musulunta amma musulmin kun dai gane Abu Lahabi ya je tare shi bayan yayi Abu Jahal kai ya tare shi bayan yayi yace za ka bar addinin iyaye da ka kalli yace sai sai mu amma bari sai mu انت sai ba addini ka duk ina yare ne fa babu da cibi irin sai ki ta babu kuma ita gaskiya ba ta da gaskiya da yaro duk inda ya bugo masa da sai sai ki a to yanzu ka da ka bar san giya Muhammadu wadda kana musulmi ka zai halaka da yanzu ba a shan giya ya kyawo sai ta gurin ta haɓa ɗaya da yawo yana komawa garin su raƙumarsa sauran tsilar da shi ta take shi mutu. Haga kan abu guda saboda bai saboda bai da rabu. وإن تدعين فورم صلى الله عليه وسلم أنا زال زي ما سمع يا سي بشي إيماني فيش كوكو زي ما سمع جنا يبدو ذات راس أشي إيش الشمد على سلاك يا وكلهم في أنفسهم قولا بليغا حتى ولا شيني آه، أدل البيان ولدا مبايعة ربنا جعل صلى الله عليه وسلم في مثالي فمسي قبا أصنفي مبوا بغباب الله إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akwai sanarwoyi guda biyu na farko wadda ke assalamu alaikum ana buƙatar dukkan 'yan hizba da su tsaya a nan bayan an tashi karatu ana buƙatar ganin su sanarwa ta biyu ta wa'azi ce aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana gayyatar jama'a musulmi zuwa wajen wa'azi wanda za a yi gabatar kamar haka malamai masu wajen su ne malam abdullahi tela nizam masallacin malam jafar da ke gidan dare da kuma malam yahaya gida dawa za a yi wa'azin ne ranar lahadi a allah kai murai banda gobe kenan bayan sallar isha'i wuri masallacin kofar kware kamar a da ba wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce malam yana fatar sarwarin ya ta yi tambayoyi ne ko na ta kai yin sanawa kuma yi magana game da matsalar ba da jini ya ji yana bukatar ya bayar ya ce ko ne dai gaskiya a jikina yanzu ina jin akwai na sadaka amma ka bari ranar jina mu ji in yana da yan uwa sai mu fita tare muna da ku ina kuke ku daga hannuwa mu gani ban ga hannuwan da yawa ba zama ba ku iya likita ka shiga faɗa musu bukatar da ake da ita game da gulmi ka shiga bayani likita ba da za ka fasuwa sai sai da gaba ba ku kirga hannayen da ke akwai za ku ku ba da suna daga baya daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara talatin da ɗaya da biyu alhamdulillah muna da uku da hudu muna da mutum talatin da hudu har dari waɗanda za su rubuta shida da biyar to ba laifi in akwai tsari na da shida ko mutum shida kan waje masha Allah to muna da arba'in da ɗaya da haka duk mu zo mu rubuta sunayenmu sai likita mana tsari yadda za mu je mu ba da jini saboda Allah wannan zama daga cikin kalilin abin da za mu iya na ƴan uwanmu waɗanda musamman ke gama da musiban haɗari ko ƴan uwa mata masu haifa waɗanda ke bukatar samun wannan jini a lokuta daban-daban akwai kuma wata tattauna da muka shekarun jiya da likita da kuma da cikin bayanin da zai yi zai ɗan jiro da zai yana da shawara da zai bayar dangane da matsalolin da muke fama da su eh, harkoki na lafiya da sauransu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ah, ke maganar abubuwa ne guda biyu maganar jini dan kaɗan zan ɗan ce wani albarkai Allah ku ya ƙuri muna jin hayaniya daga waje to ahlus sunna ba a su da hayaniya ba da Allah ku ɗan saurara a nan da tambayin gudu za muka karanta ba za mu su tambayin mu karanta amma a saurare da bayani daga Dr. Salisu da ya zo daga cikin hospital domin mu amfana da bayaninsa. Ah, to alhamdulillah daga dai cikin gudunmawar da aka yi ta bada na al'umma a nan asibiti ɗin ta samo asali ne daga wannan majalisi ɗin waɗanda suke samun kansu cikin wahala ta buƙatar jini a lokacin da idan babu wannan jini ɗin rayuwa suna iya silwanta mai riga mun kan Allah shi ne yake kawo ƙarshen rayuwa da amma dai dole akwai wasu sanadiyya waɗanda akwai abin da za a iya yi a kansu idan da a yi ba muna ganin gaba ɗaya mu muna iya shiga cikin laifi zan ba da ɗan wani misali wanda zan iya cewa jiya wani da muka yi mishi aiki daga gama da su zuwa wajen karfe hudu haka ya zo shi wajen kwana biyu muna ta ƙoƙarin yadda za a yi a shiga ya aiki din da amma abubuwa guda biyu suka hana na farko saboda a rasa wanda za su zo su ba da jini domin a taimaka masa na biyu bai ma da kuɗin da za a shiga yake zai da kuɗin da zai sai komai shi kuma abin da ya faru da shi yana da alama bai karan bai da aure matashi ne ya ji ya ce sanarzo ya zo ya ɗora dan abinci ne ko na abu kai da shi ashe da akwai kotu ciki ba wa maki ko galan ɗin ko wani abu da ya kara da haka akwai alamai shi ana yana kunna yana ciki kawai sai kama kuma shi kaɗai so yana ta kokarin fitowa ya je fada kan wani karfe ya fasa masa ciki kayan cikin su suka fito waje so kaga a wannan halin mutane ko da suka zo su suna tunanin wuta ce da su ma san da yana ciki ba da kyar dai aka gan shi yana jawo ayoyi waje da haka so kaga ba da Allah ya sa ba an gan shi yana wuta tana iya kashe shi so ya yi kamar sama da awa ashirin da hudu a asibiti saboda babu masu taimaka masa kuma bana ta kokarin a samu jini a galla a shiga saboda akwai abubuwa to sa'an da aka yi abin da ya illa da yawa ba to jinin da muka je muka sa hannun muka ara muka yi aikin da shi kwara guda aka ba shi su kaga saboda mun shiga wani yanayi dan waɗancan da aka tattara sun kare kuma a wannan yanayin a rasa da su kamar ma'aikatan bangaren jinin za a ga lokacin su ma kan kuna shiga cikin matsala rashin jini amma abin mamaki za a kasashen turawa tare da cewa da damar su mai kisiyawa ba za ka saba zuwa ka samu matsalar jini ba kamar yadda mutum zai je ya rijista na wani abu da zai rika zuwa yana yi haka nan za su je su rijista duk lokaci in yayi na bada jini za su je su gada jini kuma akwai wani jinin da ake bukata da ta ɗaya in kana bukatar shi sai ka haɗa irin wannan jinin da muke karɓa wajen guda goma kafin ka tace waɗannan abubuwan da kake bukata ya baka jaka guda amma kan koyaushe kalima ba ka same shi so so abu mai ba daɗi za a ga su babu musulunci a cikin zukatansu amma kuma ayyukansu shine ayyukan da ya kamata musulmi su to ne akwai buƙatar wannan abin ya zama wato abu ne mai ɗorewa mutanenmu da dama suna da tsoron ba da jini don haka cikin shirin da muke muke tunani wata mu nan da abin da ake gwada ginin. inda so a gwada maka ka ga cewa lalle ku kana iya badawa sai dai in baka ya shirya ba saboda dukkanin matasa dukkanin mu nan in an auna namu yana iya kaiwa arba'in arba'in da biyar amma an ɗauke nan jaka ɗaya kawai awa uku zai rage maka kuma kana iya ana ma iya shiga da kai tiyata ba ba su rayuwa ba ana iya shiga da kai tiyata da awa talatin in kana da talatin to ana iya shiga siyasa ba a jin daɗaɗin in ba ana tunanin zai zuba da jini da yawa to wanda yake da arba'in da biyar in yana so ya bada ya dawo talatin sai ya bada wajen ta nawa wajen biyar wanda shi kuma bada jinin a shawarwarin da su ake badawa akalla duk bayan wata shida ko da kana so ka bada ya zamana akwai wata shida tsakanin da kafin nan jinin ya koma yadda yake kaga ko da wani tsari ne ana iya yi duk bayan lokaci kaza yana da yana za ka zo su yau gaba ɗaya shekarar mai rufe ta gaba ɗaya sai ga babu wani lokaci da za a samu wani gaf da za a shiga cikin wata damuwa to wannan bangaren abu ne din kenan muna da wannan shirin insha Allah ko da in abin ya haɗu ko da rana a ce muna iya zuwa da su bayan wani za su ba da su su a yi wannan ɗan awo ne da za a iya shi nan take ka biya abin ɗinka. Eh, likita mutane da dama suna da fargaba game da awon jini saboda matsalar cirutoci wani irin da su ne kwantar da hankali mutane kawai nan. to alhamdulillah wato shi awon jinin kala kala ne kuma maganan ma da malam ya tuna min da wani abu da muka yi shiri a kan shi shi wannan wanda za a iya zuwa da shi a yanar kawai na awo ne da zai nuna wato yawan jininka sai eh, ba ban da wannan ba abin da zai kara a kai shine wanda ake kira shi da turanci Park paxil volume yanayin yawan jinin mutum wanda za a ga ana ana auna shi a percentage a ce 30% 35 40 wannan shine kade wannan abin da ake amfani da shi wannan kade yake gwada amma sauran waɗancan abubuwan lalle akwai abin damuwa amma kuma wani lokacin idan har nasiyar za ka zo har gara ka santa da wuri kafin kuma ka zo ka isko ka a cikin halin da ta yi tsananin jikinka da haka muka ce ko waɗancan da suka babba da jinin akwai wani certificate da muke ƙoƙarin muka buga yadda duk wanda ya bada to duk awon da aka yi har blood grouping da tayar da abubuwa da za mu mishi mu dace to a daidai lokacin nan dukkanin waɗannan cututtuka da ake tunanin su to kai ya clear to sai dai kuma gaba in wani abu zai iya zai iya biyowa baya amma dai Shi ne gyara mutum in akwai wata rashin lafiya mai tsanani ya santa da wuri da kuma san wanda hanya ya kamata bi a maimakon ta same shi cikin nan. yanzu misali bisa kaddara da za a tarar da wani ciwo ga jinin malamin su dole ne su duk in makaranta sun san akwai wani ciwo kuka shi kaɗai zai iya sani sai da za a kawai masa magance. Nan ne ina ga babu wanda zai sani in ban da shi sai su wakilan ne wanda suke ɗaukar wannan jini din. don ko cikin waɗanda aka da din ma akwai da dama waɗanda nasu kwata-kwata ma ba zai yi ba saboda wata rashin lafiya kuma sun sani an kira su kuma mun gaya musu wannan rashin lafiya a wannan halin ba ta da wani matsala amma dai muka yi shirin za mu ƙara haɗa su da wasu likitoci waɗanda za su ƙara ci gaba